أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة لكن مغانا يا سننكي يا سننكي eh in ci gaba da karatun in ci gaba da karatun uh-uh. to wace ce ke ki gaya mini sunanki ya sunanki eh in ci gaba da karatun to gaya min sunanki gaya min sunanki ki gaya min sunanki aka ce ka ki gaya mini to me sunanki eh, Asin ba na gaya maka sunana ba. Ki gaya min yanzu na ce. Eh. Ya sunanki? Eh? In ci gaba da karatu? To gaya min sunanki. Ke musulma ce? كم musulma ce? كم ke musulma ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألت عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تذكي مغنى؟ إيه يا سنينكي حجرة شمك حجرة؟ إيه شكرك لنا يا أمينة شكرك لنا يا أمينة eh ɗari da goma na gaya maka kuma na kuma gaya maka to za ki rabu da wannan yarinya ba ka ce ba kai kace in tsaya in jira ka ko ba kai kace in tsaya in jira ka ba karfe biyu za ka dawo eh to yanzu na dawo to yaya za ki rabu da ita ne eh eh za ki rabu da ita mm. kin yi alƙawari tsakaninki da Allah mm. eh mm. kin yi alƙawari tsakaninki da Allah eh idan kika dawo fa ko mai kalmi gaya mana sanadin da ya sa kika shige ta tun farko eh gaya mana sanadin da ya sa kika shige ta tun farko eh me ke miki akwai abin da kika faɗa da ki sake faɗi da bakin ki mun komai ba babanta ne kaɗai ya mun wani abu shi ne kuma shi ne na ɗan rama kaɗan menene baban na ta yi miki haka min yaro ya ya fashe shi har lahira ba da gani ba ko to kuma shi ne na taba mai yaji na ce shi ma ya yi bakin ciki yadda ne bakin ciki ta kin ga yanzu babanta ya mutu ko ko baki san ya mutu ba ya mutu ba na kwanan ta arba'in ya mutu a duniya kwanan ta arba'in ya mutu a duniya <laughs> eh ai kin ga ya kamata yanzu ki rabu da ita ko sai na kika shige ta ta kafa ta kafa ta kika shiga yanzu na miki tambaya akan wasu abubuwa za ki gaya mini na sani za ki fada eh mm. kin taɓa yau wani ɗan sihiri aiki eh. Eh? eh wane ne Muhammadu Muhammadu wa Muhammadu Boka a ina yake eh. a ina yake gaban nan tafi a ina yake hmm. Muhammadu Boka a ina yake a Kaduna a Kaduna wani irin magani ko ba shi hmm. eh ki gaya mini irin abin da kake da shi hmm. eh eh wani irin asiri kike mishi a lokacin na ba shi na kishiya na haihuwa na iska wato yana bauta miki ne yana miki sujuda eh yana miki sujuda eh yana ke kuma kike biya mai bukata to ke musulma ce to musulmi amma kike da wani yake miki sujuda kuma kike shi magunguna na raba kishiya eh wato ashe ke mushrika ce ko Sai mashirka ce mu eh ke mashirka ce ko ta saurara ba ko ka ki ba saurara ki kuma ai da sauran maganganu kin yi magana akan yan shi A akan yan wannan jaririyar dazuko eh, eh amina da kubura da kuma yadda

wane ne ka sa ka fushi din eh bai eh? san kowa ya ba a sunan shi bai ba wane ne Sau da za akwai magana da kika gaya min akan ita wannan da kike wahalarwa eh. kin tuna kin ce kin sa wani ya taɓa aurenta, ta ko eh. wane ne Hadi ah, Dalila Sani Bashir da ya ganta ya ce na santa. ta. ki gaya min yadda aka yi. ne zai lazanta yi kenan kawai ce ake na da mata sai shi ne zai ta ce ita kawata ce shi ne kuma ban sani ba sai na yadda shi ne sun suka tafi gida sai ya ce ta da kawa daga nan fa daga nan fa shi ne sai ya ce shi ne ta ce ta ce tafi gida dare ya yi ya ce a'a daga nan shi nan shi ne ita zai ringa kawo mata lalle ta yi kunshi yana son ta wannan suna tira shi ne sai ya zama namiji za ta gudu shi ne sai ya rike ta ya ce ta daina yin kitso gashin ta yana da kyan gani to daga nan ba. shi nan shi ne yake kwana da ita yaya kwana fassara mana sosai mu fahimta Eh? yaya kwana yake ki fassara mana sosai mu fahimta suna sai don bajin ba'i da ita ko da rana ko da tare da ta zauna ci ba ta ga kowa ba sai shi kuma tana da ta ba ta san ta gai shi to dama ko abin da aljanu kuke ke nan ko ko hana mata ta yi aure kuma ku haɗa ka da wani yarin ƙazuna da ita ko abin da kuke kenan mana yanzu ke gashi ke tsohuwar banza ce a ke ko ke tsohuwar banza ce shekarar ki ɗari da goma amma kina haɗa matan wani da wani yana zina da ita ko? to dan da ke baki hana ta ba baki hana shi ba eh dan da baki hana shi ba ni na ce ban ta rabu da ita tana da miji yace shi bai ga mijinta ba ba inda za a raba shi da ita ko ta halin yaya na santa ya aka yi yaya zan yi rashi to yanzu yaya aka yi rabu da ita ko bai rabu da ita ba har yanzu Suna yi jaji-jaji. Wata rana ko fitar ta ga ɗaki sai ta dinga yin wanka. Wanda zaba yana zuwa rana-rana. Yana zuwa wurin ta? Har yanzu ɗin? Yana zuwa. Eh? Eh. Ya sunan shi? Hmm. Eh? Sunan shi. suna manta. Ki gaya mini sunan shi ba. Ki gaya mini sunan shi. Hmm. Za ki gaya mini ko ba za ki gaya mini ba. Hmm. in ci gaba da karatu to ga mun sunan shi za ki ga mun sunan shi eh za ki fada za ki fada to faɗi to ku tsaya ku tsaya in ci gaba da karatu to ga mun sunan shi ki ga mun ga mun in ci gaba da karatu ko to ya sunan shi eh ya sunan shi eh to magana waɗancan 'ya'yan na tafa. eh suna can kano suna kano eh. to su waye suke wahalar da zuzu kuma ni ba sa kowa yau ba na gaya maka ba ta can ka ki gaya mini gaskiya fa ni ba san kowa yau ba ni da iya wani asali kenan to kin ce ɗaya sun shafe gabanta ko eh. waye mata wannan abu wane ne mata gaya ba na tara suna tambaye su sun da su gaya mun na zo da tun daga kaduna zan zo na gura wani mai magani na zo jaririya ta zo ta zo ta yi magana ba wanda ya ba ta ansa sun ba da magani na na ba jaririya ta shafa kwana uku ya kuma rikewa to ni ban san waye ba wani maganin kika ba jaririyar ta shafa wani da ya bani magani maganin ne magani ne ba san ko irin shi ba aljani ne dan wanki ko dan adam ya ba jaririya ta ne ta ba na sa wa jaririya wani iri ne wai mutum ne ko aljani eh, mutum ne ya bani ni ne ya ba ni ta akwai waje ba jaririya يجمل أنتك والرجين يبات بالساوة جاريريا وأنا أنت أكو سجن أنت يا ربي دوكو مبوحي وابا دوكو بننتهي فياكي فياكي كنا زنك تبي؟ ايه وين تهو لا تفاكي دعوة من دعوة من دعوة من دعوة to tsaya ki jin tambaye ki idan aljanni ya ga ya mace yana so cikin bin adama ya kuke yi da ita yaya yake yi gida mana muna so kida zama kamar mace ne tukunna sai zama kamar mace sai ya yaya kuma shi ne sai kwalliya irin ta mata sai in za ta unguwa sai ta haɗu sai ya ce na santa daga nan sai su zauna sai su tafiya sai idan da masu kusa da ita ya nemi sun magana mai daɗi shi kenan sai ya dinga mata magana tana kwantar mata da hankalinta sai ta ba ta san maganar wani bil'adama sai shi kuma ba ta san daga mijinta sai shi sai ta zauna tare da shi don ita wannan jaririyar ta kusan wata wata yarinya na da ta yaya tun daga cikin wata uku shi kenan ta rabu da mijinta har shekara biyu faruwa ta da mijinta ba ta damu da shi ba kenan da dare kullum da rana za ta gani shi shi kenan أنت يا mutu wannan madaririya ba ta jin magana ne na tana jin magana da ba ta aure shi ba da shi umar mana wane ne hana ta auren umar ɗin haka ya mutu na ce in ta zo da ma za ta sha wahala ta ce ita tana san shi sai da wahala tana ta samun ta eh, eh, eh. to wa yake sa ta a wahala din wa yake saka ta a wahala din ke ce ko ah, da ya ke ita to wa yake wahalar da ita wane ne yake wahalar da ita eh wane ne yake wahalar da ita ki ga mini ba ke ba ce a ah, bakin cikin tsarin ka ba kadai da hannu da nake rike sa ni in samu su kawai ba ta son ga da mijinta waɗannan abubuwan uku ba cuta ba ne ce ba ta son zama gida idan ta fito sai ke da hankalin da sai fi kwanciya kin rike mata kafa kin rike mata hannu kin hana ta zaman gidan miji ko ke fasika ce ashe ko ah, sai fashi kashi ku na komin mutuwa na komin mutuwa na komin mutuwa na komin mutuwa na komin mutuwa isa mutuwa na komin mutuwa duka zan yi mutu tun da ke fashi kashi na komin mutuwa ya eh, ta ake fasa tashi duka zan yi miki yanzu ga mutiya ya ɗauko min فاسقتنا ممكة يا علماء تنزلين أساسنا لك قول نفسي أفندين لا سنة تقول كسنة زورت من سنة سكبت وسنة سنة سنة هذا هو سنة محتاقة فلا نيا نستاذنا أو لو أمه So thank you. zubar da wancan cikin to kin ga zane miki kisasi kenan a'a zane miki ke nan kin zubar mata da ciki ko dama irin ɓanyar da ke nan ko ko saurara ki saurara ba kuka za ki mana ba saurara ki saurara ki saurara ki yanzu za ki tuba daga wannan fasikancin da kike za ki tuba fasika ce mana zazzaga da jaririya ta guguda ba. Ke fasa tashi, tashi ta sami ciki na fari kin zuban mata. Eh, gashi kuma kina ta haɗa ta faɗa da mutane, kuma kin wakilta yake akan akan yata ko? Tana wahalar da yata tana faɗa da mutane ko? Eh? Eh mana aikin ki ne duka. Ma ne ce ga wannan. Ke ce. Hmm. Ba ne ba ce. Sannan gashi kin haɗa ta da wani cikin aljanu ko? tana da miji amma kin hada ta aure da wani ko ni ba ne ba ce shi ya ganta to dan me ba ta hana shi ba matan da na miji ne ta ya bude ita shi musulmi ne shi musulmi ne shi bakin aljani ne ba musulmi ne ba ba musulmi ne ba ita ta ce wajen wani ya ta wani ta sa kanta guda uku ta kwanda tana bacci idan ya sai ya cire to shi ne za ka ni na ruwa na ni iska ka sa shi mana ya za mu haɗu da shi mai magana da shi ni ban san inda za ka gaishe ba ban sani ba to ni ina son gaishe mai magana da shi ko ki kawo min shi ko kuma ki a bakin ranki kin yadda a bakin ranki in ci gaba da karatu har mutu da izinin Allah eh to duka kike so duka kike so duka eh.

ke tsohuwar banza ce wannan bata zauna lafiya ba ai ya kike da mata ce ta wani kankare na ce ta ce ta ga bayan ki akwai wani aljanin tare da ita akwai wata aljanatu babu kowa yanzu sai in kika fita kuma waye zai fitine ta eh babu kowa ke za ki sake dawowa ba zan dawo ba zan tafi ina za ki tafi zan tafi ta inda nake a ina kike sanne ina wata saniya wata a ina ina rika dawa Ke musulma ce? Kina zuwa makaranta? Bana zuwa lokacin mu ba a karatun mata da kira bukatun nasu. To wa'azi ba an yi muku wa'azi? Ana mana ma. Wa yake muku? Malam Yusuf yana mana wa'azi. Malam Yusuf, bil adama ne ko aljanna? Aljani ne ba bahaushe ne ba. Aljani ne? Bahaushe ne? Eh? Bahaushe ne. Bahaushe ne? me yake karanta muku a wurin wa'azi Qur'ani da yake mana sai mana fassara to ba ku aiki da fassara ki ba ku aiki da fassara ba ku aiki eh, da kuna ji da baki zama fasika ba ke fasika ce ne yanzu ina 'ya'yanki ke da muka magana da shi dama dama na ce maka ni ba ni daɗa ni kaɗai ji ta hawa'u kuma na ce maka ni ba na ce rabuwa da ita ita wai da na rabu da ita. Eh dole ki rabu da ita. Yanzu ke ba fasuka ba ce a za ki yi ƙarya jiya jiya ke 'ya'yanki uku. Kin ce 'ya'yanki uku hakkin kawo su mun yi magana to muryar su waye. Murya ta ce malaya, murya ta ce மலவியாச்ச மூமினான மலையாய் உடைய வாய்ந்த சஞ்சஸ்த إن كنت في دعوة إن كنت في دعوة إذا كنت دعوة wai jiya ma da daddare haka muka yi da ke ko jiya da daddare ba haka muka yi da ke ba cewa ba za ki dawo ba amma kika dawo eh mun yi alƙawari da ke to dan ne kika saba na ce ke fasika ce kin ce ke ba fasika ba fasika ce mana fajira kuma ke saba alkawari ga ki muguwa muguwa ce mana ke kin rike mata hannu kin rike mata kafa kin ga sai ne miki kisasi kenan ke ma sai na karya hannunki da kafa sai na karya hannunki da kafa bakin kike musulma ba kin bakin kike musulma ba to tun da ke musulma ce shikenan addinin musulunci muke aiki da shi kin zalunce ta kin lalata mata kafa kin lalata mata hannu kuma kin hana ta zama ta ce ta ba ta maman ta ta zama mata magani ta yi ne shi ne sai suka tabbatar lokacin suna yan mata shi ne sai suka saka na wani mahaukaci da rana saka tun alayin sha ba shi ne sai ta tashi ta fada a kaina a bisa kwalta shi ne sai ta karye da ta karya kafa shi ne sai kuma shi na zauna na ce dama wannan yarinya ta ya yi mini rashin kunya da rashin mutunci shi ne sai ta zo ta ita kuma da ta zama mutum sannan haƙura na kyale ta shi ne yanzu ta reni ta biyo ni kan hanya ta ta faɗa mini ni kuma sai na ƙara kariya kafa aka gyara aka gyara ta ke gyaruwa don Allah kuma ne ta yi Yau ke musulma ce dai ko to tun da ke musulmi ce Allah ya ce wani zai ɗauka laifin wani dan mai babanta zai miki laifi ki huce a kanta eh kin ji irin fasikancin ki ko na ce ke tsohuwar banza ce kin ce a'a shi ma ya mutu inda na ga kwanan shi je kusan karewa ba shi ma na na saka mai sashi lalura da je wahala ke banza ba ke ki saka mai lalura ba ke din banza Allah ne yake saka lalura ke din banza ba ke ki saka mishi lalura ba wannan ma Allah ne ya yarda shi yasa kika samu iko a kanta don haka za mu roƙi Allah sai kin rabu da ita ko ba kya so in kuma kika sake dawowa za mu karanta alkur'ani har sai kin mutu kin yarda ta za mu karanta qur'ani har sai kin mutu tunda ke tsohuwar banza ce tsohuwar banza ce mana shekara ki ɗari da goma amma baki san mutuncin kanki ba baki san mutuncin kanki ba madadin yanzu ki je ki je ki bauta wa Allah ki cika da imani amma sai ki tafi wurin wannan dan zihiri ki tafi wurin wannan boka ki zo ki hana wannan zaman aure to kin tuba ne ai baki tuba ba ne eh, kin tuba da kika daina baki tuba ba da kin tuba da baki wahalar da wannan ba musulmi baya cutar da musulmi ko azin da shi malam Yusufin yake muku azin ba kwa jin shi ba kwa ji wallahi muna da wannan wasan ba na gaya maka jaririya Wannan ƙarya kike yanzu za mu raba ki da ita da izinin Allah. Za mu raba ki da ita da izinin Allah. Za mu karanta Alƙur'ani hakki mutu ba shi kenan ba dole ki rabu da ita. Mu karanta Alƙur'ani ki mutu ko? Za ki tafi? To yaushe za ki dawo? Eh? In kika dawo fa? In kika dawo fa? in kashe ki kin faɗa da bakin ki ko eh. in kashe ki kin faɗa da bakin ki ko to da izinin Allah in kika dani kuma zan kashe ki da izinin Allah eh. kin yarda eh. kin yarda to yanzu a zan yi magana da wannan malam Yusuf din shi malamin ku eh ki yi mini magana da shi kici ana son magana da shi ki kira mini shi ki kira shi ya tafi aikin maka ya tafi aikin maka to wato ku ne dai ba ku aikin maka ku sai kafirci ko ku yi wurin wannan boka da wannan dan sihiri ko ku kashe wannan aure ku kashe wannan aure ku hana wannan zaman aure wannan ku hada ta da kishiyoyin ta ko aikin da kuke kenan ko eh ƙarya kike yi idan su sun ce ku sai ku yi me kuke so da me da me kuke cewa kuna so bakin bunsuru da jan zakara sai mai eh, da farar kaza sai mai. zaki da farin zanne duk su ne kuke da jaririya ummin ta tashe mata menene ita ma da jaririya Thank you. jama'a jaririya yadda ce ba za ta daura ba in an yanka abu da sunan Allah kuna ci? Eh? kuna ci an yanka da sunan Allah? kuwa a ciye mana mashayar jinari a yana ake aje muku kuna ɗaukar wasu kuna kai su ƙasan maka ko? a'a kuna ɗaukarwa eh kuna ɗaukarwa a'a kika tukuna ai maganganu ne shekara ki nawa tare da ita shekara ki nawa tare da ita ashirin da bakwai tun yaushe kika shige ta kenan kika shige ta ko eh kuma kike ta azabtar da ita ko ita wanda ne mata tana tariya da ba ta zama ba ta iya tafiya sai ne daga kwanciya umminta sai ta ɗaukata shi ke sai umminta ta fito da ita titi wata rana falayin shafa sai tana dariya tana dariya sai wani mutumin ya zo shan koko to da ma ba mutum bane shi ne zai zo ya ce da mama na taranta mai kuɗi ba zan ce maman ki shi ne sai ta ce bari ta ba shi fi sabilin lafi maman jariri ya ta ba shi ci sabilin lafi ne sai ji daɗi sai ce maman jaririya wanda jaririyar taki ba ta da lafiya ba shi sai ta ce ni tun na haife ta shi ne ban san abin da ya sa ne ta wace zai ɗauwa da lashi taimakon maman jaririya bata san ba mutum ba ne aljani ne sai ya zama mutum ya zo ta ya gwada ta yaga ita tana wulaƙanta mutane shi ne sai ya ce sai ya ce da yamma zai dawo ya dawo ya bata wani magani ya ce ta kaɗa wa jaririya da ba ta tasha kafin kwana uku zai dawo ya ga abin da take ciki shi ne sai mama jaririya ta tafi ta ihu a rijiya ce ta jaririyarta da ba ta zama ba ta iya tafiya ba ta rarrafe sai ta tatta ita yarinya shekarar ta bakwai jaririya sai ta kanta ta kama bango tana ta tafiya shi ne daga hannu da yawa Allah godiya ya fita min ya dawo ya ce ke ka gani shi ne zai ta ce ka gani na gode wa Allah ga jariri ta na tana ta tafiya ka gani ta na bango to shi ne sun fara tadawa ta ce ta fada min aka kamar ne fi malam awal to ai kin gaba da kanta ta fada ba, ko ba ta sani ba ko ko ta sani ne eh? ta zo kano wani mahaukaci ne to ba ta sani ba ta fada miki ai kin gaba ba za ki hukunta ba kuma tana yarinya ko ما بعد ما أنا Wato ke ce kike wahalar da kubra din ba ko? wace ta zarariya ta fada min kanta ne kike wahalar da yarta ne ba ne na ce zan zan kowaye wannan ki ga abin da gaskiya ma na san jaririya ta ni ce a cikin ta Allah ka ka ta eh, eh, yanzu wani ne yake ke yi magana eh, ban ga kowa ba a'a ke yi magana da wani ba kowa kada fa ke mini ƙarya kin da ke makaryaciya ce ni ba na ƙarya ke makaryaciya ce kin yi mini ƙarya cewa mijinki baya nan to kuma yau kika ce ya mutu kin ga ke matsayar ce wanda baya wanda ya mutu ai baya laifi yadda to tsaya ki mm, mm. yanzu kin yi alƙawarin za ki rabu da ita wannan hawa'un har abada eh na to in kika dawo fa zakashe eh, ni na ce maka na ce ka kashe ni in na dawo za ki sake shiga cikin wani musulmi eh Ke ba taɓa da fa. In ya taɓa ki ma ke ba za ki haƙuri ba ke ba ki da mutunci? Eh? Ke ba ki da mutunci? Eh? In ma ya taɓa ki ke ba za ki haƙuri ba ke ba ki da mutunci? Eh? In ci gaba da karatu ɗin ko? Eh? A'a kashe ki yanzu ai mun kyale ki fita. kana azâlu fecâlini limanan bedeni kalleyi mesîhin tabbıta cariyya Peki tabbıta cariyya Raji kashe kashe nan Raji kashe kashe nan Eh Kin ce ba za ki tafi ke kaɗai ba sai dai ki kashe ta ita ma ku tafi tare eh abin da kike so kenan eh Ya ce a in kin tafi din zaki dawo je haka muka alƙawari da ke amma kuma kika je kika sake dawowa eh ki ci gaba da karatu ko eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقضفون من كل جانب تحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يا يا كيف صعب أنك تقول في ينزو تجوبة أكالين كده الله شو عبا ذاك ساكين شركاوة كما بذاك ساكين فاسك أنشيوة ba za ki sake yin zalunci ba ba za kuma ki sake shiga cikin wani musulmi ba kin yi alkawarin haka ki yi alkawari tsakanin ki da Allah cewa kin tuba daga duk kafircin da kika yi sannan kuma ba za ki sake taimaka wa wani malamin sihiri ko boka ba kin yi alkawari tsakanin ki da Allah in kika sake fa kisan ki a hannun Allah yake sai dai mu za mu karanta alkur'ani ne Allah ya taimake mu akan ki kin yarda? kin yadda yanzu za ki fita ki bata wuri to hannunka da kafa ta da ke ciwo fa kai za su ke siya daina mata kwata dama kin ji yana ta kurkuwa ina da ke siyoyin da ba na so ta ce ni na rike kafa ta da to yanzu duba saurara ki da kyau wato ashe ke kike haɗa ta da kishiyoyin ta ko ke ce mana ke tsohuwar banza kin kin aure kuma kin hana ta zaman eh, aure ko ƙarya ne ke ce kike son ta hada ta ya zame da su kenan na shi kin naka mana su ko ke ce mana ke ce tsohuwar banza je kin gaya min kin ce duk kin girma waɗannan aljanun da kuke tare amma dan me kika ki gaya musu su ji kin san amina ne kusan ta da jaririya yanzu shi yasa kike wahalar da ita shi ne ta sake ce na ce sun rabu da ita ba su rabu da ita ba ne ba ruwa na ni da ni ce wasu ni ce a jikin mamanta Ya saurara ki mm. ne kin yi alkawarin kin fita ko eh. wani abu ya sake faruwa ba eh. za ki fita yanzu eh. eh fita ki ba mu wuri fita fita aka ce ba mu son surutu ki fita ki ba ta wuri fita ta suke ta sannu hmm. eh kai yake ciwo eh. kafa ba ta ne miki ciwo kina jin duk maganganun da muke da su eh kin ji ana wasu maganganu yanzu ba ki ji ba ba abin da kika ji anan ba ki ji ana maganganu ba wata tana magana da bakin ki eh ba ki ji ta ba ko ka ba ki ji da abin da ake ban ji ko ne ba ki ji wata da ne wata tsawa ba ta tafi da ba mu wuri yanzu eh ba ki ji ba eh ko da ni na ku ci ba ki ji ni na ai ta bace ban ji ko ban ji komai ba kikan yi mafarki da daddare za ki tashi zaune yanzu kina yin mafarki kikan yi mafarki wani namiji haka da daddare eh, kamar yaya siffar shi take wani dogo mai faɗi fari wani dogo kamar ne bature kamar bature yake yana magana da ke Tana magana Kamar yaya? Hmm. Hmm? Ya taɓa yi miki wata magana ta banza? Hmm. Kamar yaya? Ko kin taɓa yadda da shi haka a mafarki? Eh? In kin tashi a kike jin jikin jin haka ta faru? amma kina yin wanka kin tashi ku wankan janaba kina ganin wani abu jikin ne hmm. yanzu kwana nawa ya kai kwana nawa rabon da gidan shi ko shekarun garin je kin ganshi in ya zo waɗanne irin maganganu kuke kuna yin hira hira muke yi wani zai sai ya fito kamar sukun kuma sai mun kaɗe su da shi sai ya koma sai ya koma ta gashi wani gudun kuma sai fito min kamar yana haka duk da ya yana yana ɗan'uwa amma da da farko siffa <clears throat> shi ke fito min yanzu daga baya shi ne gaba da wata da shi shi ne sai dinga min siffa yana ba ki tsoro? ba ba ni tsoro sai dai ɗauke ne ya saka ni a wani kamar rijiya ka kora ruwa idan na kasa fitowa sai ce idan ban yadda da shi da shi ne. sai idan ya kin yadda da shi ne sai fito da ke? eh ah, kin taba samun ciki ya zuri eh yaushe ne? wancan kan a can gidan samun ya ciki a wani gidan? sai inda na fito ta kika fito? Mm. a nan fa? ya dai kina mafarkin wata mata kina ganin ta ina sosai ina mafarkin wace iri bayan da mata fito min ta fito min ta mutum ta fito min ta akwai tana ce da nuna ce na kira ce kuma a bacci ko ko eh a bacci da ta taɓa baki wani abu ci? kamar me take ba ta ta ibi nonon ta ba kawo abinci wani zubin zan ji ina jin yunwa a cikin mafarkin ina zaune cikin daji ba na iya ba gida ga gaba ida na ce in waye gari ce in ga gafi ita kaɗai ke ta sai su ce min lafiya na zo na zana in ce muku lafiya ne in ba su take damuna ya tafi mu ce ɗan rika zana abinci ce in ga ta sauke tsarin abinci ce magana yaran ke ba su da lafiya ne kike tunanin ya faru eh, eh? a kina da yarinya ba ta da lafiya ba eh. kubra me yake tunanin ya faru ni da ta kai wata bakwai sai na duba sai na ta sanga sai jinta ya buɗe kamar na sauran mutane sai na je wajen wata mata da aka haife su rana ɗaya sai na ce mu gani gaban lafiya ki ce mun to sai na duba yana gana ta daidai sai na ce to daidai gaban kubura ki gani ba daidai ba ne ki ce mun to ta duba ne ta gani sai can sama ne ta yi ƙofa. su ta ce a'a ba ta da lafiya sai ta ce ya biya ma a ne ki ce sai mu je asibiti sai na ce mu tafi daga nan shi ne sai na shirya na ga mutu na ciki ku da rana shi da lafiya kaji kaji kaji sai kai ta ce shi ne sai sai kaya ne na wanzu ne sai ne ce ba na wanzu ne ka duba ka da sai ce ce shi ne ta ce ne ce shi na watsar da magana tun lokacin da mawata ta shi ne sai da aka kwana biyu kuma na kuma duba na ka biyu da sun cike ni dai ta ga maka ka iya dako ke nisan ciki shi kenan sai sai to in tafi ciwa da yawon ciwa ko ba zai ko ko ba zai ci shi ta kama ya tafi abu ya fi abu na dawo aka rubuta magani da kayan aiki duka na sai na kara musu su ci ba ruwan su da ya ce ba zai je ba na ce ba ya ce ta kwana gidan sarki inda ya sa da a mata aikin aiki ke ya ce ci ba ruwan shi ne sai na ɗauki na fara cire kwanuka na sai na ciwo na sai ciwo sai na ji a kai masa aiki a lokacin mun dubu ɗaya da ɗari biyu sai aka masa aiki a general kwanan shi bakwai sai ya kuma rikewa sai na kuma koma sai aka cire a kuma masa aiki na biyu sai aka ware kwana takwas sai na koma shi ne sai aka cire kawo ɗari bakwai sai na dawo na kuma ɗaukar kwanuka na goma biyu masa kuma sai a kan nasa kwanan su bakwai sai kuma rikewa sai na kuma koma shi ne sai daga nan sai wata mata gidan mutu sai ai ba na asibiti ne ba da na hausa na ne ko kowane zamai sai na ce mata to ni da ka jini ni ba da kowa a nan gara gara ma in ba zariya ne amma bari in je wajen yata in gara mata abin da nake ciki sai na taso zai na taho na sai na sami na gara mata shi ne suke toka in fara yin magani a kaduna tun mutanen kaduna su kuɗi da ya buɗe musu ido in zo nan tun da akwai wata masu a gidan su tana karɓo magani sai mu tafi tare sai kenan musulunci da na zo shi ne sai muka ji sun wani gwalgwal jiki muka fara karɓar magani a nan Sina sun fara kwanan shi masa da buɗewa ce kuma rufe na kuma da hasi na rufe. Sunan wannan ne maganin. Malam tukur. sai yake daga nan sai na daina zuwa zai aka ce samu wanzamin shi ma na samu wanzamin ya tsaga mata haske biyu shi ma ya rufe to ni daga nan sai ni ce ni na da shi da zai iya rufe da nan. Ita kuma yarinya ki babban fa Amina. Dole a ba abin da isa Amma tana da ɗabi'a fushi ko? Da faɗa ko? Eh? Tana da fushi. Ta daidai da da farko farko tana da wata bakwai ita ma wani ciwon iska ya same ta har sai da aka gidan su da kwanta da uku aka rasa kowane Like, yeah. yanzu kin da farko dai tukuna <clears throat> aljanar da take tare da ke dama tun jiya ta gaya mana cewa tana tare da ke tun kina jariri a gashi kuma yanzu ma ta sake faɗi ta ce kwanan ki ɗaya a duniya ta shiga cikin ki kuma ta ce abin da ya faru babanki ya taka mata ɗani ne ya mutu shi yasa ita kuma ta shiga cikin amma wai ita ma ta yi miki da sauki tun da ta rike miki kafa kawai da hannu bayan haka sai dai kuma tana ainihin wato yawan ta miki da wannan larura musamman ko in ta ga za ku tafi wani wuri da ke da yan uwan zaman ki to da dai abubuwa makamantan haka gashi nan dai ta dai maganganu waɗanda suke masu tsawo ne waɗanda maimaita su yana da wahala to amma alhamdulillah da gashi duk mun ɗauke su a cikin kafe muna fatan in za mu wani bincike daga baya to kuma zai biyo baya amma abin da nake cewa su waɗannan yara yanzu gidan wani mai magani aka kai su ko kuma eh, eh? ita wannan mai lalura tana wajen kanan baban su ita faɗaya ita tana wajen kauyen mama yanzu muna fatan tun da ta yi alkawarin ta rabu da ke hmm. muna fatan insha Allah kin samu sauƙi ko kuma za ki samu sauƙi daga haka amma ta ce akwai lokacin da kika taba karewa ku a kan kwalta a kaduna ne ku wai kuna kallon wani mahaukaci da rana ku eh da ki san sanda take faɗin wannan ba kin ga ta gaya mana wannan ta ce an kwaɓe ku lokacin nan cewa da rana ku rinka na ba a wuri ɗaya kun kuna je kuna zuwa kuna tonan mahaukaci daga haka shi kenan ta samu ta sake ainihin shiga kiwacin da ta ga banki ya wahalar da ita ya kashe mata ɗan ke kuma gashi wani baki da kunya ba kya jin magana za ga wannan kenan cikin ga yanzu wannan kamata ya gaba ɗaya ni godiya ga Allah da muka samu da izinin Allah Allah ya sa ta ce ta haramu da ke amma wajibi ki kula da dokokin Allah in kin san in kin san kina zuwa wurin bokaye ko yan bori to wajibi ki tuba dan wanda ya je wurin boka ko ɗan bori ya gaya mai wata magana ya ɗau wannan magana to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya cewa abin da aka saukar mishi wannan al Abu dauda ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi na Imam Muslim ya ruwaito hadisi sahihi manzan Allah ya ce duk wanda ya je wurin ɗan duba ko boka ya gaya mai magana sai ya kwana arba'in yana sallah ba a karɓa ba ma'ana sai Allah da shi to in kin san kin taɓa zuwa wurin ɗayan waɗannan ko kuma kina hudda da su to wajibi ne ki tuba in ba haka ba gobe kiyama za ki rena kanki za ki nadama ba za ki samu rabo ba tsakanin ki da Allah kina zuwa eh eh to da fa ni kwana ma san in ban da lalura ko ba ni da sanin gidan ka to wajibi ki tuba akan wannan din ma da kika je sannan wajibi ki kula da duk abin da zai tsare imanin ki wajibi kuma ke tsare farin farilloli da abubuwan da suke noli sannan duk abubuwan da suke ba su da kyau kananan su da manyan su wajibi ne ke watsar da su waɗannan na daga cikin kaɗan waɗanda suke sawa Allah ya samu ainihin wato ya baiwa mutum dama ya samu damar katanguwa daga makircin ainihin su waɗannan shaitanu da aljanu sannan duk sanda za ki kwanta ki rinka yin alwala in kin yi alwala din nan ki rinka karanta fatiha da ki rinka karanta kul huwallahu ahad da suratul falaq da suratul nas kina tofa a hannun hannayen ki shafa a duk jikin ki yadda zaki iya yi wannan kamar sau uku sannan ki lazimci karatun alkur'ani da kuma duk abin da zaki ki rinka ambata sunan Allah ki daina sauraron waƙoƙi da kiɗe-kiɗe da duk wani abu wanda ya shafi sabon Allah sannan wajibi ki yi biyayya ga iyaye matukar wannan biyayya ba ta keta dokar Allah bane wajibi ki bi miji matukar abin da yake umarnin ki ba ya saba dokar Allah bane yan uwanki wajibi ki zauna da su lafiya lau kishiyoyi babu kishi a cikin addinin musulunci to duk waɗannan kula da waɗannan abubuwan suna taimakawa da izinin Allah mutum ya kamu katanguwa daga makirci na ainihin shaitan sannan kuma wannan ainihin abu mu kuma ba wai ƙarfinmu ba ne.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 wannan mata mun fara yi mata ainihin wannan ruka tun ranar talata wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga wata na zulkala hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda daidai da sha shida ga watan april 1996 muka yi mata muka yi sharaɗi da wannan aljana ta ce ta fita tara da ita amma su da dama dama mun haka mukan sa a damar da mutum shigari gari ko wata rana daban da mu sake mai don mu tabbatar da cewa wannan aljani ko aljana rabu da shi cikin izinin Allah muka sake yi amma sai zama kuma abin aka sanar da ita aljana ta ta sai muka samu tana nan da rabu da ita ba muka sake da safe ta sake ainihin magana ce to ita dai lallai tana ta ne ba za ta iya rabuwa da ita ba bayan doguwar tattaunawa da ita ce alkawari na ƙarshe cewa da izinin Allah ta rabu da ita kenan yanayin muka ce muna son za magana da ita insha Allah karfe biyu na rana sau da haka ka dakata don a lokacin da wani darasi ne da mata shi yasa muka tafi don gabatar da wannan darasi din kuma lokacin ba mu shirya da kayan ɗauka a kaset ba da shi yasa za ku ji da farko sai da aka tambaye ta me yasa ba ta tafi ba ta ce ai an ce mata ta tsaya ne wannan shine ainihin sirrin wannan bayani na da yi cewa an ce ka tsaya ne an ce mata ta tsaya ne saboda ana sa ainihin a sake magana da ita kuma wani hikima da ta samu ka ce ta tsaya din don idan ta tsaya din ya ɗauka a jikin kaset kamar yadda aka biya fariyar alhamdulillah rabbil alamin a ranar laraba wadda ke daidai da ashirin da tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha bakwai ga watan april 1996 nan allah ya taimake mu wannan ainihin aljana ta yi alkawari na karshe cewa ta rabu da wannan mata kuma mun tabbatar da haka ta hanyar muka sake sawa aka sake zuwa da ita aka sake mata ainihin karatu din allah ya ba ta lafiya alhamdulillah rabbil alamin wannan wata hanya ce wanda yake allah cikin bawar shi ya buɗe ta ainihin ga musulmi don su samu a yarin karaba mutane da irin waɗannan larurori ba tare da zuwa wurin bokaye da yan guri waɗanda za su raba mutum da imanin shi da aƙidar shi ta gari alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah